shekara ta dubu hudu da da bakwai bayan hijira ɗaya ga watan yuli na shekara ta dubu biyu da shida mai nadiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka a riyadu salihi wannan kuma shine darasi na casa'in da bakwai za mu tashi babu adabil majalisi wal jalis haka ne ko babun karshe da muka karanta shine babu جواز الاستلقاء على القفا باب da yake nuna halaccin yin rigingine mutum ya kwanta akan kiyarsa wannan shine karshen abin da muka yi yau za mu tashi babu adabil majlisi wal jalis babun da yake magana akan ladubban wurin zama da ladubban shi mai zaune a wurin al majlis wurin zama wurin da za ku zana ku yi hira ko a kofar gidan wane ko kofar kantin wane ko zauren wane ko a falon wane a koma ina ne duk wani wuri da zai haɗa ka tsakaninka da wane ku zauna don tattauna waɗansu lamurra masu alaka da addini ko rayuwa mai ladubban irin wannan wuri sannan aljalis abokin zama menene ladabin abokin zama game da ɗan uwansa عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga abdullahi dan umar allah shi kare yadda a gare shi abdullahi dan umar ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan allah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi kar ɗayanku ya tashi wani daga wurin zamansa summa yajlisu fihi dan shi ya zauna a wajen manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kar ka zo waje ka ce wani tashi in zauna walakin tawassa'u wa tafassahu sai dai tawassa'u ku dan yalwata wa ƴan uwanku wa tafassahu ku dan matsa wannan ya buɗa wannan ya buɗa har shi wanda ya zo daga ƙarshe ɗin ya samu inda zai shiga a tsakiya a madadin ya tashi wani shi ya zauna a wajen wato wannan yana daga cikin ladabba na wurin zama da ya kamata a ce mun kiyaye su amma idan mutum shi da kansa ne ya tashi dan kai ba kai ka tashe shi ba to anan malamai sun tattauna akai waɗansu suna ganin wato bai kamata ka zauna ba da tawazu ne ka taƙaitu a inda wurin da yake ne na ƙarshe da ka samu waɗansu suna ganin tun da shi ya tashi ya bar maka to wannan baka shiga cikin hali don hali din ne kai ka tashe shi domin lokacin da ka tashiwa ne akwai wani nau'i na fifita kanka a kansa to wannan bai halatta ba ba daidai bane ba yakan gadaro mu da mutum girman kai in ya saba yi yau da gobe yau da gobe wa kana ibn umar idza qama lahu rajul abdullah dan umar ya kasance idan mutum ya tashi dan shi ya bashi waje min majalisihi daga wajen sa. lam yajlis fihi shi kan baya zama a wajen ko kai ka tashi shi ba zai zauna ba haka abdullah dan umar ya saba yi wannan hadisi muttafaqun alai al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka ruwaito shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilayhi fa huwa ahaqqu bihi rawahu muslim an karbo hadisi daga abu horaira Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan ɗayan ku ya tashi daga majalisi wata bukata ta sa ya tashi ya je ya gama biyan bukatar su sai kuma ya dawo fahuwa a haƙo bihi to shi ya fi cancantar wurinsa kamar yanzu a nan muna cikin masallaci don mun zauna don karatu sai ɗaya daga cikin wata bukata za ta kai shi waje ko don ya sha ruwa ko don ya jaddada alwala ko don ya karɓo wani abu ko ya ɗauko wani abu lokacin da ya dawo to a bubbuɗa masa ya je har wajensa da ya tashi kar wani ya tsare masa waje ya gaje masa waje idan ya tashi sai fa dama in tashin da ya yi, ya faɗa ko an ga alamun cewa ba da niyyar dawowa ya faɗa cewa ba zan dawo ba to kaga wannan ba za a tsaya jiransa ba amma matukar akwai alamun zai dawo to za a bar masa wajensa ko da wani ya zauna idan ya dawo dole ya tashi ya bar masa wajensa wannan ladabi ne cikin ladubba na addinin musulunci da ya zama wajibi mu kiyaye su kan tabarma ne ko kan kujera ne ko kan banci ne ko kan gargari ne ko kan ma menene inda wurin zama ne wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن جابر بن سمرة يتي mun kasance idan mun zo wajen annabi sallallahu alaihi sallam jalasa ahaduna haisu yantahi ɗayanmu yakan zauna ne a inda wuri ya kware masa wato inda ya samu ƙarshe inda ba kowa ne yake zama baya cewa sai an babbuɗa ya wuce can gaba inda za a hango shi wannan shine daban da sahabbai suke yi kamar yanzu a nan gurin an zo masallaci ana cikin sauraron darasi sai wani ya zo to kare ce dole sai ya shigo ciki ya matsanta wa mutane kare ce sai ya shiga can gurin kuma ya matsanta wa mutane inda ya ga babu kowa shine karshen inda ba kowa sai ya shimfida abin zaman sai ya zauna ko ya shirya takalmin sai ya zauna a kai ko ya tsugona ko ya duk abin da zai wannan shine ya dace da daidai saboda daidai sai sai ya keto cikin masallaci za a yi ta matsatan matsatan yana tsallaka jama'a sannan hakan yana bayuwa zuwa ga ɗauke hankalin mutane daga sauraron abin da suke saurare wannan hadisi rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun hadisi ne hasan wa ana bi abdullah salman al radiyallahu anhu qala an karɓo daga abu abdullahi alkunyarsa kenan sunansa salman alfarisi kala ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce la yagtasilu rajulun yawmal jumu'a wa yatatahharu min tuhrin ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري wannan hadisi na Salman al-Farisi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaghtasilu ahadukum la yaghtasilu rajulun yawm al-jum'a ba yadda za a mutum yayi wanka a ranar juma'a da niyyar cewa wanka ne na juma'a wa yatatahharu masata'a min tuhurihi ya tsarkake abin da ya sami iko daga cikin min tuhurin ya tsarkaka daga abin da ya so ya tsarkaka da shi wato yayi wanka ya tuda ya kusa da dattin jikinsa wa yadahinu min duhunihi ya shafa mai shi kaga ya halatta shafa mai aw ya masu min tibi baitihi ko ya shafa turaren gidansa turaren gidan ko nashi ko na matarsa duk ya halatta ya shafa sai dai idan turare ya ke banci na mata ne tsantsa to kar mutum ya sa dan kare zama kamar wani dan daudu amma idan turare dama akwai tarayya tsakanin maza da mata kowa na sawa to ko na matarka ko na 'ya'yanka duk ya halatta ka ɗauka ka sa bayan da za a yi hakan mai ya kharuju sannan ya fita daga gida fala yufarriqu na sunayn bai raba tsakanin mutane biyu ba a wurin zama lokacin da ya je masallaci mai salli ma kutiba lahu sannan ya sallaci abinda Allah ya rubuta shi zai sallata a wannan yini summa yunsitu idza takallama al-imam sannan yayi shiru lokacin da liman ke yin ba. mutum ba zai aikata waɗannan al'amura ba illa ba illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal juma'ati al-ukhra face sai an gafarta masa abin da yayi tsakanin wannan juma'ar da ɗaya juma'ar zanuban da ya kanana sai akan kare masa su a sakamakon waɗannan ayyuka to da mai da ne cikin ayyuka farko yayi wanka a ranar juma'a sannan ya shafa mai ko turare sannan ya fita ya je ya zauna bai raba tsakanin mutane biyu ba ma'ana kar mutane suna haɗe ka ce sai ka buɗa ka zauna a tsakiya kun gane sannan kuma ya sallaci abin da Allah ya rubuta zai sallata lokacin da ya shiga masallaci raka'a biyu yayi raka'a hudu ne raka'a shida goma sha biyu dozin ɗaya yayi ya sallaci abinda Allah ya kaddara masa ya sallata sannan da liman ya fito yana hudu ba kuma yayi shiru bai ce komai ba ababai guda biyar idan mutum yayi su to manzo Allah ce hakan ba za ta faru ba face an gafarta masa abin da ke tsakanin wannan juma'ar da ɗaya juma'ar ina fata an fahimta to wankan juma'a mustahabi ne bisa ga zance mafi inganci akwai malaman da suke wajabta shi irin su ibn hazm amma dai zance mafi inganci mustahabi ne hadisai cikin bukhari sun nuna haka sannan kuma shi ko shafa turare shi ma dai mustahabi ne rashin raba mutane guda biyu wannan wajibi ne karka raba mutane biyu sallatar abin da Allah ya kaddara zai sallata bayan ya je masallaci wannan shi ma mustahabi ne ba wajibi bace nafilar da ake yi ta kafin juma'a wato sai wannan ya nuna ita hudu a ita sallan nafila da ake a masallaci ranar juma'a ta sha bamban da sallolin da ake kira arrawatib ar-rawatib raka'a goma sha biyu a tsakanin dare da yini waɗanda ake yin su a lokutan salloli daga cikin salloli biyar na yini raka'a shida lokacin azhar hudu kafinta biyu bayanta ko in kaga dama biyu kafinta hudu bayanta daga nan sai raka'a biyu bayan maghrib kaga takwas kenan sai raka'a biyu bayan sallar isha'i kaga goma kenan sai raka'a biyu na kafin sallar asubahi raka'atan alfajr in ka hada raka'a sha biyu hadisin muslim ya ce duk wanda ya lazunci wannan Allah zai gina masa gida a cikin aljanna to amma kaga raka'o'in da ake yi na idan an shiga masallaci kafin liman ya fara hudubar juma'a a ranar juma'a to waɗannan ba su da adadi biyu mafi karancin abin da za ka yi kenan su sune tahiyatul masjid wanda zance mafi inganci wajibi ne abin da ya ɗori akan biyu kayi hudu kayi shida kayi takwas ka yi goma ko sha biyu ko sha hudu ko ashirin kai ya halatta su babu iyaka kaga su ba su da alaka da rawatib na yau da gobe dan wannan ake banci ne ranar juma'a mahallu shahid manzo Allah ce thumma yusalli ma kutiba lahu ya sallaci abinda aka kaddara masa su zai sallata kaga babu adadi ke. amma idan liman ya riga ya fito an fara hudu ba to a wannan lokacin raka'a biyu ta tahiyyatul masjid kadai ka yi ina fata an fahimta daga wannan lokaci kuma ba za ka kara ba a kan biyu kenan tunda ana cikin sauraron hudubar juma'a don sauraron hudubar juma'a din ya fi karfi tashar antuwa sama da sallolin nafilar da zaka shagalta da su a lokacin waɗanda ba tahiyyatul masjid ba tahiyyatul masjid wajibi ce amma sauran nafilfilan a lokacin ba wajibi bane sauraron hudubar juma'a kuma wajibi ne da haka sai a gabatar da sauraro akan shagaltuwa da sallolin nafila yayin da liman ya fito ina jin mun fahimci fikihun matsalar wannan haka thumma yunsitu idza takallama al-imam yin shiru lokacin da liman ke yin magana wannan ma wajibi ne domin idan mutum ya zance to hakan ma ya rusa masa ladar juma'an sai dai a bashi ladan sallah zahar. kamar yadda hadisin annabi ya nuna ko da ko wani ne yake yin surutu kace da shi yi shiru da Allah to kai kanka baka da juma'a ballantana shi wancan sai dai ka bari har sai an gama shi shikenan daga baya kai masa wa'azi a jerin mai muka kawo yanzu ba a jerin juma'a ba رواه البخاري وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دقى عمرو بن شعيب دقى ما هي جنسة دقى كاكنسة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من زن الله ترى دامتن الله ثبت قريس ياتي لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما كقول نشين يشاك جمعة دون دبا جمعة لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين باش halatta mutum ya raba tsakanin mutane biyu da suke haɗe illa bi iznihima sai da izinin su wane da wane suna zaune a majalisin zama kawai sai ka zo ka ce zaka shiga tsakiyar su sai da izinin su ila ba sa so su rabu don me zaka raba su ba lallai ba sai a masallaci ko a masallaci ko a wajen masallaci ko a wurin majalisin karatu ko a wurin majalisun na tattauna al'amuran duniya mutane biyu na zaune sai ka ce da Allah ku dan buɗa mun tsakiyar ku nan zauna dole sai ka shiga tsakiyar mu sai sun yi izini in sun yi izini sai an ba su yi izini ba to bai halarta ba kenan رواه abu داود والترمذي وقال wa حسن وفي hasanun wa fi riwayatin li abi dawud la yajlisu baina rajulayn illa bi iznihima في ya zauna tsakankanin mutane biyu sai da izinin ila mutum ya iya cewa wannan ana nufin in su biyu ne kadai a zauna a wajen kamar wuri da yawa ga waɗansu a can ga waɗansu a can sai waɗansu guda biyu suka gefe guda suna zaune sai ka zo kai kuma ka ce sai ka shiga tsakiyar su to hadisin yana magana akan waɗannan kai tsaye to amma idan ana cikin taron jama'a fa to nan din ma hannun ma ba zai bai halatta ba sai dai ka ce su yalwata in sun yalwata sun bude maka to shiga amma in suka ce a da Allah ka ga can wurin nan muna cikin wani gani ko tattauna wannan kuma sai ka kyale su kenan kun gane ne وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن من جلس وسط الحلقة رواه أبو داود بإسناد, بإسناد حسن وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم Au! La'anallahu ala lisani Muhammadin man jalasa wasata al-halqa قال الترمذي حديث حسن wannan hadisin da'ifi ne bisa ga wanda yake mafi inganci an gane ku inda hadisin ya inganta abin da yake nufi Allah an ci wanda ya zauna a tsakiyar majalisi kamar mutane sun zauna sun yi da'ira kai kuma ka zauna a tsakiyarsu don halka ɗin shine da'ira da mutane za su yi a wajen zama to mutane sun yi da'ira ko don cin abinci ko don tattaunawa ko lokacin da mutane za su zauna su yi da'ira su yi kewaye to wanda ya zauna a tsakiyar wannan da'irar Allah an ce shi inda hadisin ya inganta abin da yake nufi kenan amma hadisin da'ifi ne da haka kenan abinda hadisin ke wa ba za mu ɗauka haka ɗin ba ne ba cewa la'anta ta hau kan wanda ya zauna a tsakiyar da'ira ina fata an fahimta wannan ne wa wani ɗan bida ilzami yake cewa shi hadisin ingantacce ne dan mai za a ce akwai hadisi da ifi da ce idan ka ce hadisin ingantacce ne kai za ka ji jiki sama da ni yace saboda mai nace kuna yin da'ira ta zikiri kukan shimfa da kyalle kuma kuka ce annabi na zaune a wajen da abubakar da umar da usman da aliyu duk suna zaune a wajen sannan shehu tijjani ma kuma yana zaune a wajen to kuma ka ta hadisin ya inganta sai ya shiru a garafin asirinsa shine ya ce hadisin da ifi ko kuma ya rushe aqidar ya ce ba sa wajen dole ne ya rushe ko dai ya ta hadisin da ifi ne ko kuma ya ce ba sa wajen malam rabi'u da wala ce shi bai daba ko wani a wajen dan ya ja kyallan ya ga bai ji nauyi ba وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول خير rawahu abu رواه ابو داود باسناد صحيح على شرط Bukhari. wato an karɓo hadisi daga abu sa'id al-khudri Allah shi kare da a gare shi yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa khairul majalisi awsa'uha mafificin majalisi shine majalisin da yafi fadi wato shine majalisi mafi alheri kenan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa cikin hadisi ingantacce wato kenan ana son wurin zama da yake da yarwa ba a son wurin zama kuntatacce ko kujeru zaka yi a gidanka kai kujeru yarwatattu ko ma za ka yi kai ma yalwatacciya a madadin a kwantace wurin zama idan idan ma ka za ka gina gida inda hali ka yi falo wadatacce kar ka yi falo a kwantace an fi so komai ka yi da auki musamman wannan yanzu da kai mutumin jama'a ne jama'a na zuwa wurin ka da yawa kar a kudu amma irin dan falo dan kankani dan kut to kenan baka da mutane ko baka hulɗa da jama'a ko hulɗa ka ta waje ce kawai daga waje kowa a yi can a yi can haka khairul majalisi awsa'uha mafificin majalisi shine mafi yalwarsa rawahu abu dawud bi isnadin sahihin ala shart al-bukhari wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man jalasa fi majalisin fa فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi zalika rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih an karɓo daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah ce dukkan wanda ya zauna a wani majalisi a gida ne a masallaci ne a kofar gida ne duk wani wurin zama fa fihi laghatuhu surutansa marasa amfani suka yawaita a wajen shine al zance marar fa'ida wanda ba zikiri ba ba yada ilimi ba ba fatawa ba haka kawai harbati an ce ta ce sun ce kasura fihi lagatuhu fa qala qabla an yaqum min majlisihi kafin ya tashi daga wajen sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdik sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji hada da godiya da yabo ashhadu an la ilaha illa ant ina shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai kai astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk ina neman gafarar ka ya ubangiji ina tuba zuwa gare ka ba yanda za a yi mutum ya faɗi wannan illa gufira lahu ma kana fi majlisihi zalik face an gafarta masa irin abin da ya kasance a wannan majalisin nashi na surutan da yayi marasa amfani za a gafarta masa lagaf da yayi za a gafarta masa rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih amma sai dai zantuka da muke marasa amfani a majalisi waɗanda sa iya cutar da mutum a iri biyu ne akwai wanda sun sama haƙƙin mutane akwai wanda kuma sabawa ubangiji ne yanzu wanda ya zauna ya yi ta ƙarya yi ta kuri yana kawo labarai ba yadda suke ba dan dai ya cinye a majalisin kaga wannan bai shiga haƙƙin kowa ba galibi ƙarerayi ne da labarai ba yadda suke ba amma dan ya kururuta kansa ko kuma dan yi ta ba da dariya ana ta dariya ko dan yi ta sauraron shi ba a san a tashi idan an je wajensa to waɗannan ayyuka ne na sako to akwai kuma wanda shi kuma ya shiga cikin haƙƙin mutane kamar yi da mutane da giba to yi da mutane da giba dinnan akwai buƙatar wanda ka shiga haƙƙin saka ne me ya fi maka ina fata an fahimta irin waɗancan wanda yake sako ne tsakaninka da ubangiji to wannan kafaratul majlis tana da tasiri wajen kankare su amma shiga haƙƙin mutane abu ne mai nauyi matuƙa ƙwarai da Allah tsare mu وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول daga abu hurairah Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah ya kasance yana cewa wani abu wa abi barzata radiyallahu anhu qal wato daga abi barza Allah shi kala yace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 wato menene abi barza ke nufi ya kulu bi akhira yana nufin a karshe karshen rayuwar annabi wanda ke nuna ashe hukuncin ba a shafe shi ba tabbatacce ne har annabi bar duniya yana yin haka fa rajulun ya rasulullah sai wani mutum ya ce ya manzan Allah innaka la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fi ma mada kai kakan faɗi wani zance a yanzu da can baka faɗin shi qala sai manzo Allah ce zalika kaffaratu lima ya fil majlis wannan zancen da kaji kafara ne na abin da ke kasancewa a majalisi na surutai idan mutum ya karanta zai zama masa kafara to ka gina daga cikin ladubban majalisi mutum ya kiyaye wannan duk lokacin da zai tashi ya kasance ya karanta wannan kafin ya bar wajen rawahu abu dawuda wa rawahu al-hakim abu abdullah bil mustadrik min riwayati aisha radiyallahu anha wa qala sahihul isnadi hadisi ne dai sahihi wannan kafaratul majlis ke yana da kyau mu haddace mu haddatar da ƴaƴanmu mu haddatar da matan mu duk su wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala فلما كان رسول الله wa الله عليه وآله وسلم يقول من مجلس قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات abdullahi dan umar ya ce kaɗan ne manzan Allah zai zauna a wani majalisi ya tashi face sai ya fito waɗannan addu’o’i menene su Allahun maƙasim lana min kashiyati kama ta holu bihi bainana wa baina ma'asaitik wa min ta'ati kama ta balli guna bihi jannatat wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamna man la rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun wannan ma abdullahi da umar ce da wuya annabi zauna a waje ya tashi ba tare da ya faɗi wannan ba wato in ya zauna so goma a waje to za ka samu so bakwai ya karanta wannan addu'ar kafin ya tashi ila so uku ne bai karanta ta so uku ne bai karanta ta ba ya karanta kamar waccan ta kafaratul majlis to wannan ma kenan ita ma zikiri ne daga cikin zikirai na wurin zama bayan an tashi kafin mutum ya bar wajen menene ma'anarta ma'anarta Allahumma qasim lana min khashyatik ya Allah raba mana wani kaso na jin tsoronka ma ta hulu bihi bainana wa baina masiyatik irin abinda da shi ne zaka shiga tsakanin mu da ya mu maka ka babu wani rabo na takawa da jin tsoro wanda da shi ne zaka sanya katangar karfe tsakaninmu da mu saba maka dan abin da ke hana mutum ya sabawa Allah shine mai jin tsoron ubangiji to ka ba mu rabo da nasibi na jin tsoron da zai zama katangar karfe tsakaninmu da saba maka wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka ka raba mana wani kaso na da'a da biyayyarka irin wanda da shi zaka shigar da mu aljannarka ka isar da mu har mu samu shiga aljanna aikin da'a wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya ka kasa mana wani rabo na yaqini irin wanda da shi za ka sauƙaƙa mana masibin duniya duk mutumin da yake da ne idan wata musiba ta duniya ta same shi ba ta gigita shi sai su zo masa da sauƙi ya yi rashi ne ya yi hasara ne gida ya kone mota ta kone wata hasara wata faduwa a kasuwa to in yana da ne tsakanin shi da ubangiji ya san allah da ya hana shi wannan kuma zai ba shi sama da wannan ya san allah da ya kwace masa wannan zai iya riɓanya masa ninki ninki akan wannan sai wannan ya sauƙaƙa masa mai raɗaɗin ita musibar ne wa min al ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad duniya, ka raba mana wani rabo ne yaƙini irin wanda da shi za ka sauƙaƙa mana musibin duniya kar mu ji nauyin su a tattare da ku Allahumma matti'na bi asma'ina ya Allah ka sa mu more da jinmu morewa da ji shine ya zanto kana ji lafiyayyen ji ba sai an yi babban sauti ba sannan kuma kana jin alkhairi ba sharri ba wa absarina da gannanmu ka sa mu ji daɗi mu more da ganinmu ya zanto cewa kana gani ba tangarda a cikin ganinka kuma kana kallon alkhairi ba sharri ba wa quwwatina ma ahyaytana ka sa mu more da karfin jikinmu da kuzari ta yadda mu tashi mu kai mu komo matukar ka bar mu a raye a duniya to zan to mun da karfin jikinmu ma'ana kar ka kwance karfi a jikinmu ta yadda tashi da kyar zama da kyar sai da sanda ko wani abu makamancin haka ka wannan addu'a ce ba karama ba waj'alhu alwarisa minna alhu ka sanya dukkan wannan abin da wato abin da muka ambata cikin addu'an nan alwarisa minna abin da za a gaje shi a wajenmu ko abin da muka gaje shi abin gadarsa shine abin da zaka ci gaba da moriyarsa har ka kai mutukar rayuwarka ba dan ka zai gaji waɗannan ba kun gane ko waje alsa'arana alaman zalamana sanya fansar mu ɗaukan fansar mu akan duk wanda ya zalunce mu duk wanda ya zalunce mu ya ubangiji ka babu damar ɗaukar fansa ko karama mana a madadin mu ina fata mu fahimta wansurna alaman adana ka taimake mu akan abokin adawar mu abokin adawa saboda dalili na akida saboda dalili na addini shi ake son ka samu taimako a kansa wanda yake kinka dan kai musulmi kaga ya zama mai shi kenan ya zama kafiri mai kinka dan kai musulmi ne zai zama mumuni amma wanda yake kinka dan kana da kuɗi wanda yake kinka dan kana da ilimi wanda yake kinka dan kaci zaɓe zabe wanda yake kinka dan ka ta haɓaka wannan a iya samun har mummuni to wannan irin taimakon da za a yi maka a kansa ba irin taimakon da za a yi maka a kan wancan ba ne taimakon da za a yi maka a kan wanda yake kafiri shine ubangiji ta'ala ya rusa shi a madadinka ya karya lakonsa a madadinka ya warware maka makircinsa a madadinka amma taimakon da za a yi maka akan wancan duk irin sharrin da ya nufa ce ka da shi kare ta nasara a kanka to an taimake ka a kansa nan ko da shi ba a mayar masa da sharri ba kai baka nufin mummuni dan uwanka da sharri amma kana roƙon Allah ya tsare ka daga sharrin dukkan wani ma'abucin sharri sawa'un yana cikin mummune ko yana cikin kafin ina fata mun fahimta dan kar ka dauka tunda yana ki na ni ma bari in ki shi dan me amfanin ka ki wanda kaso wanda yake kinka a'a kaso shi dan yana da imani kai ibada ce ko da shi baya son ka kafiri kuma ka ƙi shi tunda baya da imani wannan ibada ce ko da shi yana son ka ba a gina soyayya ko ƙiyayya akan ganin dama ko ya mun daɗi a rai ko akan wani abu da wani ma kai ma bari karama ba biki bane ba aqida ce alwala wal bara aqida ce daga cikin aqidun musulunci mummuni son nashi reshe ne na son Allah da son manzon Allah tunda ya yi imani da Allah ya yi imani da manzan Allah kakan ki kafiri kin nashi reshe ne na ƙiyayyar da yake wa Allah da ƙiyayyar da yake wa manzan Allah kai ma sai kake ƙi cikan wannan ba dan kai son ka ba kai kai kadai ko kin ka ba kai kai kai kadai to kaga fahimtar wannan ba karaman abu ne a yau mutane sukan so wanda yake son su koda yana kin Allah da manzansa sukan ki wanda yake kin su koda yana son Allah da manzansa kinka da yake a matsayinsa na mummuni ba yana kinka bane dan kalmar shahada yana kinka dan wata fulala da kafi shi kafi shi kudi kafi shi kyan halitta kafi shi karatu kafi shi kaza kafi shi kaza duk zai iya kinka kafi shi wadata kafi shi wani abu duk zai iya kinka dalilin wannan ka kayar da shi a zabe duk zai iya kinka akan wannan to amma wata kiriya ce wadda bata aqida ba kiriya ce wadda manufar ta aikin sako ne shi abin da yake ba kabiratan min al-kaba'ir amma bai fita daga cikin musulunci ba ina jan mun fahimci wannan to tunda ko bai fita daga cikin musulunci ba kai zaka ki shi ba zaka ki shi ba zaka so shi na daga cikin son ka shine da zaka yi masa karin kai masa addu'ar Allah ya shirye shi ya daina ki nuna yaya ga babban yan uwansa ina fata an na daga cikin so da gata da zaka yi masa ka gabatar da da'awa gare shi ya daina yaya ya daina hasada ya daina nan kufarci da haka ba a yin kiyayya ko soyayya ta zanto kamar biki yi mun in yi maka ƙwariyar da ta je ta zo ba haka ake yi ba a ƙa'idar musulunci Allah samun fahimci wannan bayanin wansurna alaman adana wala ta musibar ta fi dinina ya Allah karka sanya musibar mu cikin addinin mu duk wanda aka kare shi daga musiba ta cikin addini an kare shi musiba iri biyu ce musibar duniya da musiba ta addini musibar addini a ga ka zama tarikos salati wannan musiba ce ta addini musiba ta addini a ga kana bida'a musiba ta addini a ga kana shirka musiba ta addini kana fifita al'ada akan sunar annabi to wannan kana cikin musiba a addini musiba ce ta addini a ga ka tartake bu kabirata min al-kaba'ir kamar mutum yana caca ko yana zina ko yana sata yana zalunci yana fashi duk wannan musiba ce ta addini yin amfani da kayan maye duk musiba ce ta me ta addini ita annabi ke roƙo a nan gurin la taj'al na fi dinina amma musiba ta kafi ta kasuwa baka samu riba ba kayo sari ka faɗi duk wannan musiba ce ta me ta duniya ba ta addini ba tana da sauƙi. ita idan ka yi haƙuri a kanta sai Allah ya baka lada kaga ya fi abin da za ka samu na riba din amma waccan ko musiba ta addini wato ba karamar hasara ba ce ba cikin rayuwa waccan ko ba ta zama hasara sai in mutum ya yi fushi da Allah amma ta addini kuwa takan zama hasara ga bawa har sai lokacin da ya yi tuba taubatan suha ina jin mun fahimci wannan kaga duk cikin addu'o'in annabi zaka samu akwai hikima ce la taj'al na fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina karka mai da duniya ta zanto ita ce mafi girman abu da ke da muhimmanci a wurin mu a'a sanya addini shine abin da yafi komai muhimmanci a wurin mu ba duniya ba ba motar shiga ba ba gidan zama ba ba kudin da za a dura a aljihu ko a ajiya a susu ba a gida ko a waje wannan ba shi yafi muhimmanci ba a wurinka abin da yafi muhimmanci ka musuluncin musuluncinka yan uwanka mummunai sun fi ko miliyan nawa zaka samu muhimmanci yanzu wannan addu'ar ai mun fi kowa bukatuwa zuwa gare ta a wannan zamanin da muke ciki a yau babban abin da ya fi muhimmanci a wurin da dama daga cikin musulmi shine addinin su ko kuma duniyar su duniyar su abinda mutum zai samu na duniya ko ta hanyar zalunci ko ta hanyar kwace miliyoyin kuɗi a kansu mutum ya iya dama ya rusa addini ya iya fita gidan rediyo ya yi kalmomin ridda akan kawai an bashi kungila da zai samu miliyan ɗaya ko miliyan biyu abinda shaidan zai ce masa furta raddar idan ka raddar daga baka istighfari inna allaha ghafurur rahim wannan wahayi shi dake wala ma balaga ilmina kar ka mai da duniya ta zanto ita ce makwarar ilimin mu duk siyasa idan an tambaye ni ta duniya na sani amma idan an tambaye ni hukunce hukuncen alwala da wankan janaba da taimama ban sani ba duk labarin kwallo idan an tambaye ni zai iya bada analysis amma ban san matsaloli na akida ba na iya bayanin a mu tauhidus sala rabe-raben tauhidi guda uku duk tarihin wani shahararren dan kwallo ko dan wasan kwaikwayo ko tauraron fim a gida ko a waje ka san shi amma idan an tambaye ka tarihin khulafa'ur rashidu da guda hudu baka sani ba al-asharatul mubashsharun bil janna goman da aka wa bisara da aljanna duk baka sani ba zaka iya bada bayanin yakin duniya na daya a shekara ta nawa aka fara a wacce aka kare yakin duniya na biyu a wacce shekara aka fara a wacce aka kare wace ƙasa ta yi wa Nijar ko Najeriya mulkin mallaka a shekara nawa ta shiga kasar a shekara nawa aka samu yancin kai dukkan iya bada bayanin wannan amma ba ka iya bayanin yakin badar a wace shekara menene sababban yakin menene sakamakon yakin ko yakin Uhud ko gazotul ashab a al-ahzab ko gazotu bani kainuka ko gazotu bani quraiza ko ta bani nadir duk baka iya bayani game da tarihin musulunci ko sirar annabi amma duniyar ka idan an tambaye ka yaushe wane ya ci zaɓe yaushe wane ya faɗi shekara nawa wane ya mulki waye ministocinsa duk ka san wani. to maza Allah ke roƙo kar ya zama haka la taj'al duniya aka akbar hammina wala mabalaga ilmina kar ka sanya duniya ta zanto ita ce mafi girman abin da yake da muhimmanci a wajen mu kar ka mai da ita ta zanto ita ce makular ilimin mu duniya kawai ya zanto mutane sun shiga ya alamu zahiran من الحياة hayati وهم wa الآخرة هم غافلون wato game da rayuwar duniya komai sun sani amma idan an tambaye su lahira sun zama gafalallu su san komai ba wannan ba hasarar ta wucin nan a cikin rayuwa wala tusallit alaina man la yarhamuna ya ubangiji kar ka dora wani akan mu wanda ba zai ji kanmu ba wannan addu'o'in ya kamata mu ta yin su domin galibin waɗanda suke kanmu yau waɗanda ba sa jin kanmu ne inda suna jin kanmu mu rayuwar mu ba za su tagayyar ba irin yanzu galibin shugabannin mu ba sa wakiltar mu suna wakiltar kawunan su galibin su kujerar da suke kai ba mu suke wa aiki ba kawunan su suke wa aiki galibi galibi ma'ana idan an samu wanda suke jin tausayin mu ko suke wakiltar mu sune yan kadan cikin shugabanni to wannan yana ɗaya daga cikin abin da zaka karanta idan ka zauna a majalisi kaga wannan yana cikin adabul majalis wato babu wanda ya fi riba a duniya illa wanda yake riko da sunan annabi dan zai kokari ya haddace waɗannan addu'o'in sama da kaje ka samu wani wani littafin addu'a wanda wani ya je ya zauna a gindin wani rami kawai ya rubuta shi ya buga ya kawo kaso kurmi yake sayarwa na karerai wanda ba su da alaka da Allah ya ce manzon Allah ya ce amma ka duba irin waɗannan rawahu turmizi rawahu bukhari rawahu muslim mutabaqun alaihi rawahu kaza wannan ai ne. kana cikin taskar annabi ko yaushe ba ka da shakka kan cewa annabi ne faɗi wannan amma duk wani littafi da burdun yasun da burdun izawaka da yamma, hiya bangon dutse da shashatau da duk waye waɗannan yan tsubu ne makarita suka rubuta kuma su jingina wa addini abin shi ne abin da fi komai illa Allah ganar da mu ba riba irin kana bin sunnar annabi ba hasara irin kana wajen sunnar annabi Allah rayar da mu akan sunna ya kuma kashe mu akai wa an abi hurairata haka ne wa abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da mutum tabbata gare shi ya ce ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi ba waɗansu mutane da za su tashi daga wani majalisi wurin hira ko wurin zama ba su ambaci sunan Allah ba a wurin illa qamu an misli jifati himar face sai sun tashi kamar sun tashi daga gindin gawar jaki kamar sun tashi daga kan gawar jaki wa kana lahum hasratan wannan rashin zikirin da suka yi a wajen zai kasance abin nadama a gobe kiyama amma idan ka tashi sai ka ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ka daga cikin wannan ko ka karanta wannan to idan mutum ya karanta wannan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kaga ya kubuta daga fadawa cikin wannan hadisi ko idan ya karanta allahumma qasim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa bainama ma'asiyatik zuwa karshe shi ma ya kubuta daga fadawa cikin wancan hadisi da yake magana akan duk wanda ya zauna a majalisi ya tashi ba tare da zikiri ba to kamar ya tashi daga kan gawar jaki ne sannan hakan zai zama masa hasara gobe ba ga inda muka tsaya ba ka ganin hadisi ne a gabanmu to sai mu tsaya inda hadisi ya tsaya amma waɗansu ababe da ake kara wani lafisa za ka samu ba ruwa ya ce su ba limaman harami ne amma ka suka kara suka tsaya da hadisi suka da kai ko ba ka wa na bi hurairata radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna allaha ta'ala fihi illa kamo an mithli jifati himarin wa kana lahum hasratan rawahu abu dawud bi isnadin sahih shi mun karanta yanzu wa anhu lamiri na kuma zuwa ga abu huraira عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال daga annabi jira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah ta'ala bihi ba yanda za a yi mutane su zauna a majalisi da basu ambaci sunan Allah a cikin sa ba wa lam yusallu ala nabiyihim fihi ko ba su yi wa annabi salati ba a wajen illa kana alaihim tira fati ya kasance wato ainihin hasara a tattare da su ko na kasu tattare da su shine tira din tawaya tattare da su cikin addininsu fa in sha azabahum in Allah ya ga dama yi musu azaba wa in sha ghafara lahum in ya ga dama ya gafarta musu tunda ba kafirci suka yi ba rawahu at-tirmidhi wa qala hasanun wa anhu sallallahu alaihi wa wa sallama qala haka daga Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi dukkan wanda ya zauna a wurin zaman da bai ambaci sunan Allah ba ciki kanat alaihi min Allah tira to lallai abin da zai auka a kansa daga ubangijinsa ita ce tawaya wa man ittaja'a mustaja'an mustaja'an dukkan wanda ya kishin gida a wurin wani wuri na kishin gida la yadhkuru Allah ta'ala fihi bai ambaci Allah a wajen ba a wajen ba kanat alaihi min Allah tira shi ma tawaya za ta kasance a kansa daga ubangijinsa rawahu abu dawud wa qad sabaqa qariban wa sharahana at-tirata fi sharhin wannan wannan hadisin ya riga ya gabata a can baya a cikin wani babu babur ru'ya babin da yake magana akan mafarki wa ma ya ta'allaku biya da abin da yake da alaƙa da mafarki to a yaushe ake mafarki idan ana cikin barci to barci kuwa ƙaramar mutuwa ce babbar mutuwa ita ce an zara numfashi a jikin mutum ƙaramar mutuwa ne ba a zara numfashi ba amma an zare shi ƙore baka da filin da tare da kai baka jin waye zo waye tafi a yi magana ba to anan ake samun mafarki shi ko mafarki gaba sa iri uku ne kyakkyawan mafarki ka ga abin da kake so wanda zai faranta maka rai to wannan kyakkyawan mafarki ne ko manzo Allah ce tilka ajilu bushral mu'min wannan bishara ce ta mummuni ake gaggauto masa ita sannan kuma ya bayyana akan cewa duk wanda ya gani ko aka gane masa din to duk dai bishara ce sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka an gane ko mafarki kashi na biyu shine mafarki mutum ya ga abin da na sharri da baya so wanda Allah ya nuna wannan daga shedan ne shedan ne yake son ya razana ka sai ya nuna maka abin da baka so sai kuma mafarki na uku wanda babu alkhairi ko sharri wani abin dariya wani shirme-shirme abu za su halar ke ina fata mu fahimta wannan ba ya da wani hukunci da aka tare da masa kyakkyawan mafarki idan an gani ladabin musulunci a kansa shine wato ka ɗauka cewa bishara ce Allah ya maka in ma wani ne ya gane maka dai bishara ce ubangiji ta Allah ya maka kuma kyakkyawan mafarki na gaske wannan ɗaya ne daga cikin kaso arba'in 45 na annabta kamar yadda maza Allah bai da cikin hadisi sahi idan ka ga mummunan mafarki kuwa to dan da yake son ya razanar da kai ko ku gita ka ladabin da aka zana maka a musulunci to kar ka baiwa kowa labari shi ko kyakkyawa kar ka baiwa kowa labari sai wanda ka san ba zai maka hasara cikin mafarki to kamar ya ganna ne a farke la yatamassalu bi la yatamassalu shaytanu bi shaydan ba ya daukan misali na to abinda malamai suke cewa nan gurin shine ba wanda zaran kaga wani mutum a cikin mafarki ya ce ni ne annabi ba ko kaga wani mutum waɗansu a cikin mafarkin suka ce wancan da ka gani fa annabi ne ba wannan ke nuna kaga annabi ba mafarki a'a sai in wanda ka gani a cikin mafarkin siffarsa siffofi ne na annabi kaga wannan na bukatan ka karanta tarihin annabi da sirar sun siffofinsa idan ka ɗauki littafin ashama'il muhammadiyya na imamun nasa'i ya yi bayanin siffofin annabi siffofi na halitta da siffofi na me na halayya to a cikin siffofin na halitta da na halayya kamar yadda suka zo cikin hadisai sahihai da cikin littattafan sira ka san su sai ka ga wani da irin wannan siffofin a cikin mafarkinka to tabbas annabi ka gani dan shaidan bai isa ba ya dauki kamannin annabi a jikinsa kaga siffofin halittar kuma suna nan a bayyane ba a boye suke ba da ka ne ba dogo bane ba gajere bane ba balarabe ne fari amma farin na karkata zuwa ga jajajaja yana da karan hanci yana da wushiriya, sallallahu alaihi wasallam yana da saje hadu da gemu tsakanin sajensa da gemunsa baya da fulfula da ta wuce kwaya ashirin ko ashirin da biyar kamar yadda ruwaya wata ta nuna kaza wata ta nuna kaza ashe da za ka ga mutum a cikin mafarki da komai amma gaba ɗaya sajensa da gemunsa furfura ce gaba ɗaya babu bakin gashi a jiki yi ce ni ne annabi ya zama annabi to kuma sai ka gan shi da gemu a daidai na amma babu saje ya zama annabi to sai ka gan shi babu gemu babu saje yi ce shi ne annabi ya zama annabi ba annabi ba ne ba ko ka gan shi gajere kaga ba annabi ba ne ba ko ka gan shi dogo dogon da ya wuce misali ba annabi ba ne ba ko ka ganshi bakin fata ba balarabe ba ko ka ganshi da dakushashen hanci ko ka ganshi haƙoransa a haɗe babu wushiriya duk ba annabi bane ba wannan lallai sai ka ganshi da siffofin da littattafan sira da na hadisi suka nuna su ne siffofin annabi waɗanda sai ka ganshi suka yi bayanin ga yadda yake to sannan ne zai zama annabi ka gani shi annabi bai ce ba shaidan baya yi mun cewa shaidan baya yi ɗaukan kamanni na lokacin da dan ya nuna maka wani gajeren mutum ya ce shine annabi to kaga a nan gurin wannan mutumin ba annabi bane ba don haka ya zama ƙarya ce dan ya maka annabi bai kore dan ya masa ƙarya ba amma ya kore dan ya yi mai ina jin fahimtar wannan shine sirrin mas'alar عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه daga abu sai da khudri Allah shi kare yadda a gare shi annahu sami an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ji annabi tsira da mincin Allah tabbata gare shi yana cewa idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha idan ɗayan ku ya ga mafarkin da yake so ya ga abin da yake so ya gani cikin mafarki fa inna ma hiya min Allah to wannan daga Allah ne falyahmadillah alaiha ya gode wa Allah idan ya tashi ce alhamdulillah alhamdulillah idan ya ga kyakkyawan abin da yake so wal yuhaddis biha wa fi riwayatin fala yuhaddis biha illa man yuhibbu wal yuhaddis biha man yuhibbu a wata riwaya kenan ya labartawa wanda yake kauna a wata riwaya kuwa wala yuhaddis biha illa man yuhibbu kare labartawa kowa sai wanda yake kaunarsa wa idza ra'a ghayra zalik idan mutum ya ga mafarkin da ba wannan ba fa mimma ya karhu cikin dangin abin da yake ki fa inna ma hiya min shaytan wannan daga shaytan ne fal yasta'iz min sharriha ya nemi tsari daga sharrin abin da ya gani wala yadhkurha li ahad kar ya ambata kowa labarin mafarkinsa ko da masaka kace ka je na yi mugun mafarki ce menene na ga kaza na ga kaza kar ka da labari gom za ka yi kai isti'aza fa innaha la tadurruhu idan har mutum bai labarta wa kowa ba sannan kuma ya isti'aza to wannan mugun abin da ya gani ba zai cutar da shi ba kaga dafa inka daga sharrin abin shine mai abu biyu kar ka labarta wa kowa sannan kuma ka yi mai isti'aza wannan shine hirzin ka daga sharrin abin me yasa ba a san ka faɗa wani dai idan ka faɗa wani zai iya fassara to in yi fassara aka yi kuskuren fassara sai ta je ta zama ba haka ina fata an fahimta kaga mutanen annabi yusuf guda biya da guda biyu da suka ce kurkuku qala ma inni arani asiru khamra wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kul at tsayar min na bi ta'wili inna narak kaga da suka faɗa masa suka ce kuma ya fassara musu ya fassara yana fassara kuma abin ya faru dan ɗayan ya ce amma hadu kuma fa ya suke ko kamra wa amma al-akhar fa yuslabu fa ta'kul tsayar min ra'si ɗayan ku zai fita daga kurkuku zai koma wajen ubangidansa yana shayar da shi giya dama mai baiwa ubangidansa giya ne ɗaya daga cikin ku kuwa za a kulle masa kai tsuntsaye su abin da tusa ka ta da tsaro min ra'asi za a tsire shi tsuntsaye su rika cakar kansa suna ɗayan ya zo yana neman ya janye babu yadda za a yi ce a amurin da zai. yi ta taftiya al'amarin da kuka neman fatawa daga an zartas hmm. manzo Allah ya faɗa cikin hadisin turmizi الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت يتي مفركي ينا كم ففكم ko yana kan kafar tsuntsu ne matakar ba a fassara shi ba da an fassara shi kotu to zai faru da aka fassara shi kaga ina masu bala'antuwa da su idan sun yi farki sai sun je an fassara musu idan ba aka yi fassara ba daidai ba sai ya faru kaga akwai matsala ke manzo Allah ce mafarki yana rataye da kafar tsuntsu matukar ba fassara shi ba cikin fassarar da malamai suka bayar na cewa ma'ana yana rataye da kafar tsuntsu ma'ana idan ka kyale shi kila abin ya faru a kanka kila ya faru akan wani amma da zaran an fassara maka shi to akan ka zai faru yadda ka san tsuntsu yanzu yana kan wannan bishiya da an tashi fa da an jima ya tashi ya koma kan wancan da an tashi ya koma kan wancan kai a cikin bishiya ɗaya ma sai ta canza reshe to haka mafarki yake ko kai ka ganshi in dai ba a fassara shi ba zai iya tashi daga kanka ya fada kan wani ya fada kan wani ya fada kan wani amma da zaran an fassara shi manzo Allah ce to sai yawo ashe ladabinka na idan ka yi mummunan mafarki shine karka bewa kowa labari karka je kuma ka nemi fassara a wajen وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga abu qatada al-ansari Allah shi yadda da gare shi yace manzon Allah ya ce ar-ru'ya salihah mafarki sahihi ko mai kyau a wata riwaya ar-ru'ya al-hasana kyakkyawan mafarki min Allah daga Allah ne wal hulum mummunan mafarki shine al na firgita, na duka na wahala Mina shaitan wannan daga shaitan ne faman ra'a shay'an yakrahuhu idan mutum ya ga abin da yake ki falyanfus an shimalihi salasan yayi tofi a hagun ɗansa sau uku wale ta'awwaz mina shaitani kuma ya nemi tsarin shaitan fa innaha la tadurruhu hakan ba zai cutar da shi komai ba muttafaqun alaihi an-nafsu abinda ake nufi da an-nafsu nafkhul latiful la riqa ma'ahu wato tofi ɗan kaɗan ba tuf da ƙarfi ba a hankali ba tare da yawo ba wato yi isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya tofa a hagun ɗinsa har su kun gane ai manzo Allah ce in yi haka to da izinin ubangiji wannan abin da ya gani ba zai cutar da shi ba muttafaqun alai wa an jabir radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga Jabir dan Abdullahi annabi sai da amincin Allah tabbata gare shi ya ce idza ra'a ahadukum ar-ru'ya idan ɗayan ku ya ga mafarki ya karahu ha irin wanda yake ki falyabsuq an yasarihi salasan yayi tofi a hagun dinsa so uku wal yastaiz billahi minash shaitani salasan yayi isti'aza so uku wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alayhi ya canja daga gefen da yake kwance a kai wannan hadisi kamar wancan yake abinda da yake nufi tofin a haɗe da isti'aza ne isti'aza ka tofa ɗaya isti'aza ka tofa hasu to kuma sai ka juya inda kana kwance a bangaren jikinka na dama sai ka juya hagu inda kana hagu sai ka juya dama to ta iya yiwa kuma da ka koma ka juya din kuma sai ka ci gaba dai da yin mafarkin mummuna to a lokacin in ka farka to sai ka tashi ka yi alwala kafin ka sake koma bacci in ka yi alwalan nan akwai bukatar ka sallaci fila ko da a biyu to in ka koma kayan ki da shi ki insha Allah ka dan ya danganci nau'in shedanin da ya zo ya sa ka mafarkin akwai nau'in shedan din da kai in kai isti'aza zai gudu amma da kai shiru zai dawo akwai wanda da kai isti'aza ya gudu ba zai sake dawowa ba ya tafi kenan shi yasa isti'aza da juyawa da tsaye gefen karamin shedan to shikenan wannan ya tafi kenan amma ifritun min aljinni kila sai ka alwala ka sallan nafila raka'a da haka wani hadisin in ka zo ka alwala ka yi sallan nafila ina fata an fahimta rawahu muslim wa an abil asqa واصلة بن الأسقع رضي الله عنه دقى أبو الأسقع شيني واصلة ابن الأسقع الله شكال gare shi قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzo Allah tare da mutum Allah tabbata gare shi ya ce inna min a'zamil fira na daga cikin mafi girman ƙarya mafi girman ƙarerai domin alfira jam'i na alfirya alfiryatu ƙarya alfira ƙarerai da yawa na daga cikin mafi girman ƙarerai an yadda iyar rajulu ila gairi abihi mutum yayi da'awar danganta kansa zuwa ga wanda ba mahaifinsa ba mutum ya danganta kansa zuwa ganin mahaifinsa ko wani mahaifinsa dai shi na ganin yare ne matsayin mahaifinsa matsayin kanin yafi matsayin wan yafi to wannan yana daga cikin mafi girman karya au yuriya ainahu ma lam tara ko ya nuna wa idansa abinda idan bai gani ba wato ya ce ya yi mafarki kaza bayan bai mafarki ba ya ji wani ya ba da labarin ya yi mafarki an yi dariya shi ma sai ce ni ma wata rana na yi mafarkin kaza to wannan yana daga cikin mafi girman karya in ji manzon Allah aw ya kula ala rasulillahi ma lam yaqul ko ya jingina wa manzon Allah abinda manzon Allah bai faɗa ba yawa manzon Allah ƙarya nan duk waɗannan suna cikin mafi jerin mafi girman ƙarya wannan hadisi rawahu al-bukhari imam bukhari ya rawaito shi to abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya samu tarayya cikin lada wanda muka kuskure ko ubangiji ta Allah shi ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah na faɗa maka juma'a hukuncin ta daban sauran ko hukuncin daban kuma kamar yadda mu baya me yasa na ware rane ko daban na yi magana akan raka a sha biyu na ware juma'a na ce amma ita ga abin da za a yi ana kamata kamar yadda ni baya ba wa alaikum salam hmm. ɗaya ne giba ita ce sun naman mutum Sun naman mutum kuma shi ne giba na'am rataye me? Eh. ba gaskiya ba ne ba asali ma bai da asali za ta yi ayoyin alkur'ani kamar irin wannan kwalliya ce kawai bai da asali cikin addini me kake so in faɗa sama da haka idan kana son ka kula aljan sai ka karanta suratul baqara amma ba karata ta ba hmm ya kamata kowa ya tashi don mutum ɗaya ya karanta bai wadatar da sauran ba sai dai shi addu'a na rufe taro da addu'a baya zama al'ada a kowane taro wani lokacin sahabbai sukan yi wani lokacin ba sa yi mayar da shi koyaushe to sai ya fitar da shi daga asalin abin da ya kamata sallasa kasancewar yana cin riba baya nuna cewa baya da sallah sallasa daban cin riba ɗinsa daban na ji ai na yadda yana cin riba shi kenan sai ka ce baya da sallah don yana cin riba hukuncin sallarsa daban hukuncin cin ribarsa daban ka fahimta yi. ban ji ba hmm. idan abin kabbara ya kama ya bai yi laifi ba amma dai ba a son ya so ake yi shiru don akwai lokacin da kake abu ba da niyya ba kabbara ko tasbihi mutum ya ce subhanallah yawanci yakan faru ba da niyya ba emotion ne baka san yadda kake ba bisa ga zaɓin ka bane amma in kana da zabi ka san lokacin da ka san lokacin da ka iya ka iya kinyi to bai kamata kai ba na alaikum salam hasbunallahu wa ni'mal wakil ta tabbata cikin hadisi amma iyakance adadi 450 shine baya da asali cikin hadisi za ka karanta ta duk yadda ka ga dama mutum na yin ta ne idan yana jin tsoron wani abu da zai same shi ko waɗansu suna kulla masa abin da bai sani ba kan su cutar da shi to sai ya waye ta hasbunallahu wa ni'mal wakil ita annabi ibrahim ya faɗa lokacin da mutanensa za su jefa shi cikin wuta kamar yadda hadisi nuna cikin hadisi sahih bukhari ita sahaban annabi suka faɗa a yakin uhud Allah kuma ya taimake su mai tambaya daga cikin tambayoyin da ke rubuce ke cewa ina son a gaya min dalilan da ya sa ake samun saɓani tsakanin malamai wannan ailata ce guda ba fatawa ake a wannan ba sai dai a faɗa ma littafi ka je ka nema ka karanta ko ka nemi wanda ya fi ka iyawa ya karanta maka amma ba wai a cikin fatawa ake ansa wannan ba akwai littafi na shekul islam ibn taimiyya mai suna raf'ul malam anil a'immatil a'lam raf'ul malam anil a'immatil a'lam kawar da zargi dangane da mashahuran malamai idan ka ga sun wani ya saba wani karka zarge shi to a cikin wannan littafin shekul islam ya bayyana sabubba da ke kawo sabani a tsakankanin malamai kuma duka ana magana akan malamai din waɗancan na da hidai ba mu na yanzu ba mu na yanzu ba malamai ne ba almajirai ne ɗaliban ilimi ne dan dukkanu ba hidai sai dai mutum ya zama muttabi'i ya karanta abin da waɗancan suka ce ya ga dalilin wane ya fi gamsar da shi ko ya fi ƙarfi ya riko da shi amma ba shi ya yi istihadi da kansa ba ina fata mu fahimta rafa'ul malam anil a'immatil a'lam wannan shine littafin da idan mutum ya karanta zai ga sababba da ke kawo sabani a tsakanin jigajigan malaman da suka shuɗe baya a tarihi ta yadda kar mutum ya aibata musu in ya ga sun tafi akan abu haka to duk wannan waɗanda ibn taymiya ke magana sabani ne wanda yake um, akwai yiwuwar ya a yi shi don akwai abin da ke sabanin da akwai yiwuwar ya faru akwai sabanin da ba yiwuwar ya faru kawai wani ne ya zo ya saba da ganganci idan aka ce ga nassi ba ya halatta wani zo wa nassi kawai don son zuciyarsa kuma ya san nassi wannan sabanin sama bai kamata ka hikaito shi ba in ka tashi ba da bayani ina ba an fahimta idan wani ya zo ya kawo bida'a, wani ya zo ya rushe ta to ba ma ya cikin da'awa ka kawo wanda ya kawo bida'ar? dan sabaninsa ba abin kidayawa bane ba malamai suka ce walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan lahu wajen min an-nazari ba dukan sabani bane ba ake kira shi ma a matsayin sabani sai sabanin da yana da dan masakada a shari'ance wanda bai da masakada ko sa ba a yi dan bata lokaci ne Allah mu gane sai dai wancan littafi ne ibn tamiya ba kowane karamin dalibi bane zai iya karanta shi karam bari in gama mana bari in gama mana karamin littafi ne ba babba ba amma larabcin da ke cikin sa yana da karfi kuma da ya magana akan ka'idoji na ilimi masu karfi dole idan mutum ba yana da ido sosai a fagen ilimi ba ba lalle bane dan ya karanta ya fahimta gaba daya da haka idan mutum ya karanta ya ga ababen da kuma sai mutum yana da waɗansu muqaddimat na usulul fiqh ko mustalahul hadith za su taimaka masa ya gane littafin sannan idan mutum ya karanta bai gane ba yiwa kansa adalci shine ne wanda ya dira shi ilimi ya fahimtar da shi kare ya je dan abin da bai fahimta ba ya je ya gina a gurgurar fahimtar sai ce ibn taymiya ya ce kaza ana ake samun barna a cikin fagen ilimi me kace sai ya hakura shi ke raf'ul malam an al'a'immat al'alam shi yasa ne cewa mai tawa ban ji ba kana roƙon aimi wa a yi lacca akan sabanin malamai zan ba da shawara ga sauran yan uwa don wani ya samu dama zai iya baiwa mazo'in haƙƙinsa sama da ni sai wani ya yi irin wannan tattauna ake a shawara tsakanin yan uwa amma yana da kyau sosai da sosai wannan kuma yana tambaya dangane da kanwarsa mijinta ya rasu tana cikin ta kaba daga yin kwana arba'in sai ta ci gaba da zuwa makaranta ya halatta bai halatta ba don ta kaba ba kwana arba'in ba ne ta kaba ta kaba wata hudu ne da kwana goma kuma bai halatta ta ce za ta fita ta je makaranta ba har sai ta gama wannan kwanakin ta gaba zama a gida ɗin ibada ne haƙƙi ne namiji kuma ibada ce ta ubangiji da haka ba a sabawa dole sai wannan kwanaki sun kare satin da ya wuce kayan maganar fatawar matar da mijinta ya sake ta so biyu kuma har ta je ta sake yin wani aure wani malami ya ce wai ina dalili shi malamin ina dalilin sai kawo dalilin su mana sai ka zo ka tambaye ni dan ni ka raina shi ka je ka tambaye su mana ko shi ya zo da kansa mana sa ko mashiririta da zaka ba su fatawa amma su suna son sai ka faɗi yadda suke so kila shine ya saki matarsa saki biyu ta je ta aure yanzu ya dawo da ita kuma sai ya saki na uku kuma yake son ta ci gaba da zama wallahi ka koma da ita kayan zina na faɗa ma gaskiyar abin da na imani da shi idan za ka je ka faɗa malamin da yake faɗa ma irin abin da kake so sai ka je ya faɗa maka kar ka ƙara tambaya ta nan gaba ka je ka faɗa wanda zai faɗa ma son zuciyarka bis ka kawo daukin son zuciyarka ka je ka gaba da ubangiji inna rabbaka labil mursal amma ka je ka tare da shi a sa shi idan ya isa ya zo na ya tambaye ni dalilin shi malamin gwamnati take ba da bashin noma idan shekara ta yi za ka ba da fasantes dukkan dubu ɗari za ka ba da dubu takwas wasai wasu suka ce mu karɓa larura ce larura ce ka ci haram don Allah menene abin da yake wannan dai riba ce wannan dai riba ce kuma tunda gwamnati ce take barwa abu ne mai sauki ku haɗu adadin mutane masu yawa ku je ku ce a cire wannan tun da jihar da ake jihar shari'a ce idan karamar hukuma ce ku cika a lokal gamban wato tsiyar mutanen mu abin da ya kamata su yi ba sa yi yanzu ka ga wannan shine abin da mutane za a samu mota goma su zo gidan gwamnati ko su je ofishin kwamishina na ma'aikatar aikin gona ko su je sakatariya ta local government ko su je kofar hakimi su kashe yini duk su yi wannan amma ba za su yi wannan ba lokacin dan siyasa yake so ya dauko su haya sai a je a rarraba musu naira ɗari ɗari a kwaso su ko mota ɗari ci su zo suna kwana a waje suna fitsari akan titi suna shan rake suna cin amaro ba lada ko bukatar su ta duniya ba za ta biya ba mutanen da suka zama a raha irin waɗannan ai wato kullum kaga mutanen mu sai ka ji tausayin kanmu rashin wayewar mu ya kai matuƙa abin da shine zamu yaƙi ba zamu yi ba sai abin da yake shirme sai a zo a same mu a arha zai da aka ce wani shugaban siyasa zai zo nan gurin gwamnati tana so ta tara masa mutane daga local gamman sai a ce to daga kowace local gamman ana son bas goma ko bas goma sha biyar ko bas ashirin to sai a baiwa wani kwangilar wannan kowane mutum ɗaya misali naira dubu ɗaya shi idan ya je dukkan dubu ɗaya sai ya rike ɗari biyar biyar sai ba kowane mutum ɗaya ɗari biyar biyar shi ma wakilinsa na can na karamar hukumar ya ɗauke ɗari ɗari na kai ko ɗari bibi na kai kowane mutum ɗaya a kawo shi a ɗari uku ka fa kewa mutane shigo ya shafa kansa bula yana yawo a cikin gari bai ma san inda za ta babu lada ko na sisan kwabo a ciki dan ba jihadi yayi ba yayi shirme ya bata kansa lokaci ya zama a baya da yanci wannan haka mutanen suke amma yanzu ba za su iya wannan gungun ba ba tare da wani kone-kone ko zage-zage ba su yi gungu mota biyu ko mota uku a gansa a sakatariyar local government abin da ya kawo mu shine bashi da aka kawo mana zai taimaka mana amma ruwan da aka sa a cikin mutum bai malamai sun ce haramun ne inda halal ne ko nawa kuka ninka mana zamu biya amma kasancewar haramun ce muna ganin ba za mu yi wannan ba kuma matukar ana son mu bayar da goyon baya kuma a nan gaba idan an zo a samu ƙuri'unmu to shine a cire mana wannan abu yanzu wannan mota nawa ake bukatar ta je local government dan a cire wannan daga mota uku zuwa sama to balantana za ku iya kawo mota a shirin waɗansu su tawa ƙasa kai abin ma zai fi barazana ku je ƙofar hakimi ku taru sannan da ƙofar hakimi ku tafi local government din a ƙasa ba wani zage-zage ba hayaniya kun cika sakatariya shaman ya fito ko wani ya fito ga wani sai ku hira ku samu wakilin tuska ku hira ku samu yan freedom wanda komai za su faɗa ku yi hira shikenan magana ta kare fa to amma mutanen ba wayewar ka sai mu je mu ta shirme ba wani dalili da zaka ce wai larura bayan kana da yadda zaka yi abin a yafe maka shi a cire shi ma ya zama doka an cire shi a ko wajen da sun fara aiki da shari'a sun cire irin wannan baki da ruwa to tunda haka dai dan me akwai ta karamar hukuma za ta ce ba haka ba ba ka da hujja a gaban Allah in ka cire ba ka cire ba kuma Allah ya tsine wa wanda suka cire ba har guda hudu da wanda ya bayar da wanda ya karba da wanda ya rubuta da wanda ya shaida dukkan su manzo Allah ka hada su cikin tsinewa hadisin nan cikin bulugul marami karka je nesa abinda duk zaka iya ka ki kuma sai ka zo ka ce larura a wata larura matan annabi guda nawa ne yanzu kai har yanzu baka san matan annabi guda nawa ba Allah shirye ka sannan guda nawa aka saukar da alkur'ani a cikin dakunan su kuma su wane ne wannan ba fatawa bace ba ka koma makaranta ka je ka shiga makaranta da karanta ka duba littafin qurtubi cikin tafsirin ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntum turidul hayata dunya ka duba ibnu kathir da sauran wurare zaka gani an muka tambaya a islamiyya kuma sai ka zo mu baka ansa a nan gudu wani ke wani malami ya ce kar a ce kalmar ubangiji zai ta faɗa ni kuma zan faɗa ya halatta a ce kalmar ubangiji ya halatta a ce kalmar ubangiji wani malami ya ce bai halatta ba ce ba ya da hujja wannan magana shekara goma sha biyar ana magana ɗaya kan wanda ya sake tambaya ta wannan tambayar ko na gani zan yaga takarda in ka gamsu da hujjojin wanda ya ce karka faɗa karka faɗa amma karka lizunta min cewa ni kuma sai na gamsu da wannan hujjar bayan aure na ba hujja ba na san shekara goma sha bakwai da suka wuce a shekarar 1990 cif aka tattauna wannan matsalar tsakanin shi malamin da yake cewa ba za a cewa Allah ubangiji ba da malam Bashir Haruna malam Bashir Haruna dattijo ne haka muna tare da shi a cikin da'awar sunna ya karanta a Trayam daga baya tafi jami'an Nijar ya karatu ya dawo yanzu yana haɗe yana karantarwa tattauna da suka yi a kaset ni da sauran ɗalibai yan umu ba za mu iya kawo hujjojin da malam Bashir ya kawo ba na ka'idojin Hausa da ka'idoji na harshen Larabci da ke nuna kalma ta iya yawa a asalinta tana ba da ma'ana daga baya a ba ta wata sabuwar ma'ana ba ta da ba to ana gina mutane ne akan hukuncin ma'anar ta biyu ba ta farkon ba da ita ake yin hukunci ko a cikin qur'ani ko cikin hadisi sai wani ya zo ya ce waccan ma'anar ta shekara 200 ko 400 ko 500 ko kafin zuwan musulunci wadda ita ake yin amfani da ita dole wannan ma'anar ita ce idan ka faɗi kalmar a yanzu bayan musulunci ya zo kuma za ta ba da wannan ma'anar wannan ya zama kuskure wannan ya saba ka'idar ilimi kwata kwata ba ilimi bane ba wannan ya saba ka'idar ilimi ko a larabci ko a hausa ana samun wannan bambance bambancen tsakanin tsohuwar ma'ana da sabuwar ma'ana duk wanda yake bincike akan ka'idojin yare ya san wannan ta kuma ba ka ɗaukan ka'idar wani yare ka gina wa wani yare kowane yare yana da ka'idojinsa yanzu ka'idojin nahawu baka hukunta su hukunta harshen Hausa da su sai in nahawun Hausa za ka bi ka'idojin na hawan larabci baka hukunta turanci da shi sai in ka karanta kuma na hawan kuma turanci shi kuma ɗabi'ar yaren daban ɗabi'ar yadda ake sarrafa kalmomin daban ina fata mu fahimta to waɗannan su ne irin abubuwan da ya kamata abin nan don ban manta ba cikin kalmomin da ya kawo musu irin su makaɗin sarki menene menene ɗin za ya ce yanzu da aka ce makaɗin sarki na nufin wanda yake kada sarki ko wanda yake wa sarki kiɗa sarki yake kadawa a matsayin ganga ko kuma na yi ta neman kasa ɗin ina da shi ya fata wato sun tattauna tattauna mai tsawo wallahi mai ban sha'awa kwarai da gaske malam bashir ya yi kokari ya kawo hujjojin da duk ya kamata a kawo na ka'idar yare na haka idan kai kana nan sai ka faɗa kana ganin haramun ne ka je ka rike kayan ka mana kai karka ce ubangiji amma ka zo ka ce ko wani makar mu ce sai na faɗa tunda ni na gamsu za a ce kai da kake ganin ba za a ce ba karka faɗa shikenan me sai ka lizunta mun ka ni ba zan iya lizunta ma na ba kai sai ka lizunta mun naka mazhabin ku yi hakuri yau ina jin nayi zafi zafi da yawa ko dan na gaji ne na gaji ina jin kishirwa ina jin abubuwa da yawa da haka dan Allah idan an tashi kar wanda ya tsaye da ni ko gaisuwa assalamu alaikum